Tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya ce batun sanya 'yan mata suna yin kunar bakin wake a Najeriya abin tayar da hankali ne matuƙa. Janar Babangidan wanda yake magana da manema labarai a taron addu'o'i da aka shirya saboda cikarsa shekaru saba'in da uku a duniya ya ce lamarin 'yan matan da ke kunar baƙin wake abu ne da ya kamata a yi bincike mai zurfi kamar yadda ya ƙarin bayani. Kuma shawarar da zan bada shine tila a bincika wannan abun a ga yadda muka kai ga wannan matsayi na amfani da mata wurin ƙunar bakin wake in aka samu sannan da aka san yadda abun ya faru don za mu samu hanyar da za mu hana waɗannan wasu na tunanin kamar kila ma 'yan matan cibok da aka sace ne ake amfani da su a mera ra'ayinka akan wannan ni ba na zaton haka da yake magana game da 'yan matan Chibok da ke neman share watanni hudu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram, Janar Babangidan ya ce kamata ya yi 'yan kasa su baiwa gwamnati goyon baya domin samun nasarar ceto wa'annan 'yan mata. Kuma abin da ya kamata mu yi, mu 'yan ƙasa mu baiwa gwamnati goyon baya don su kai ga nasara a bisa kan abin da suka sa suna so su. Kana ganin ah, da gaske ake game da 'yan matan nan kuwa ganin yadda duniya ma suna ganin kama ana wasa da abu. ai duniya yanzu ta karba cewa ko kuma mu nigerians mun karba cewa wannan matsala ce wadda ta shafi najeriya gaba daya abin da ya taso shine dan najeriya an taba shi 'ya'yan najeriya an taba su kuma tilan najeriya su yi kokari su kawo sauƙin waɗannan abubuwa a kai tsohon soja ne general har ka rike shugabancin najeriya a cikin kakin sojan dogon lokacin nan da aka ɗauka ba a karɓo 'yan matan cibok ɗin nan ba mutane da dama na ganin sojojin najeriya sun kasa a me kake gani kai a matsayinka na tsohon general sojoji ba su kasa ba gaskiyar abin abin da ke so yawancin ku yara ne na ce yara don lokacin da abubuwa kamar irin waɗannan ke faruwa ba ku da wayo ko kuma ku ba a haife ku ba a lokacin idan ka tuna misali a hijira 1966 lokacin da ake eh, magana cewa wata ƙasa za ta balle a lokacin gwamnati ta ce cikin awa 24 ko awa 12 ko police action duk mun samu wadda amma eh, a ƙarashe sai da muka ziyara shekara uku sur kafin allah nuna mana ƙarashen wannan abu so wannan abun ba wani abu bane na yi imani ba zai kai shekara uku kamar yadda muka yi yakin ba sasa ya kamata mu amince cewa gwamnati za ta yi wannan abu tsohon shugaban kasar najeriya janaral ibrahim badamasi babangida mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya